Wata ƙungiyar matasa ce mai suna Aishidan e tattalin matasa ta birnin Kwanni ta shirya wani lamari na buɗin baki ko kuma shan ruwa albarkacin wata azumin Ramadan wanda ya haɗa limammai na masallacin nan Juma'a na garin birnin Kwanni da Kiristocin wannan garin. Wannan ko domin tabbatar da samun zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke kasancewa mabambanta addinai. Malam Munkaila Sarka shine shugaban gundumar birnin Kwanni a wurin buɗin bakin da ya haɗa musulmi da krista a matsayinsa na waɗanda matasan suka sa ya jagoranci wannan lamari babu matsala tsakanin musulmi da minista nan kun na kai da kanka ka gani ga nan mu tare da malamai ga nan tare da jagoranci na eh, kiristoci kenan an ganda ba matsala kuma a shi ne mu muka fata a samu zaman lahiya a samu kwanke hankali cikin kasamu Shi ma mataimakin shugaban kungiyar ta tattalin matasa ya yabawa wannan husahar ta haɗuwar musulmi da Kirista domin yin buɗin baki ko kuma shan ruwa albarkacin watan azumi ga Usman Zakari Obandoma. Hakanan ne, wadawan ga taron da muka yi shi da musulmi da Kirista don saboda mun bincika mun gani babu wani matsala daga cikin shi. Insha Allah shi ya samu gayyace su zo mu buɗe baki don saboda mu samu mu yi taya tare da su. Ana sa ɓangaren shugaban kungiyar Kiristoci ta birnin Kwanni yaba wa wannan haɗuwar ta musulmi da kirista a wurin buɗin baki ko kuma shan ruwa ya yi ga fasto abubakar musa wannan eh, shan ruwa na tsakanin kirista da musulmi yana tabbatar da kwanciyar hankali da kuma rahamar allah da kuma ɗaukakar allah a cikin ƙasarmu ta nijar da kuma wanda zai tabbatar mana da zumunta da juna inda kowa zai ba junansa daraja kowa kuma zai daraja ta ɗan uwansa wannan za ta zama wata albarka ce wakilin mai martaba sarkin kwanni alhaji ibrahim Ibrahim Salihu ya nuna murnarsa game da husahar matasan da suka asasa ta yin sharuwa ko buɗin baki tsakanin musulmi da kiristoci a cikin garin birnin kwanne. Saboda a zamantakewa ta al'umma irin garin kwanne shi da kyau a ce cikin tahiya mutane su a nazarin abubuwan da ke kawo musu ci gaba kullum ba wanda ke maida su baya ba. Shine su wannan kungiyar ta sun kaga ya kamata su yi nazari su kirkiro wasu abubuwa wasu activity cikin garin su wanda zai sa garin su har gobe har kullum su samu ci gaba. Shi ne cikin nazarin sun kirkiro ya kamata tun da a cikin wata mai alharma na azumi mu gayyaci mutane sun gayyaci mutane su da hukumomi da kowa da kowa mutane aka zo masallacin idi aka share shi sannan bayan haka nan wannan kungiyar ta tsara a gayyato mallamai duka na birnin kwanni a taro a nan masallacin juma'a na bakin fada a yi karatun alkur'ani mai tsarki a roƙi allah ya saukar da mana zama lahacin mu ta nijar da birnin kwanni abu ya kama zama lahiya da tattalin arziki kuma an gayyaci har al'umma mallamai malaman nan da al'umma kwanni da ma abokan zamantakewa mu su ne masu addini wanda yake banban da namu shine kiristoci a gayyato har da kungiyar kiristoci su zo wajen bude baki tare da malamai da sauran al'umma an kai wannan budin baki kungiyar matasan ta da shirya sharan masallacin idi ne da yin karatun alkur'ani mai tsarki domin samun zaman lafiya a cikin jamhuriyar nijar da kuma yin sharuwa tsakanin musulmi da kiristoci a wani mataki da ke kasancewa na hwarin ga al'umma kamar garin haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nishar